Na'am. Suka ga muka gaba. Wai, sisi. A'a, ai, tare suka su motsa. Sai a samu wani. Ai ni ba ku sa kamun nan yayi. Ina hasa. Ka iya kamun. Allah ku tsaya barawu salad salad barawu ku tsaya da Allah a Ɗan sanda zai tambaye shi waye yaron naku sai a ce awali ɗaya daga cikin sanda zai ce kai wane ne ya sun yaron da ke kawo kayan sakan nan ba rusa sunan shi kuma eh wani awali awali a ji shi shi ne dan sanda zai kirawo abba ya ce na awali awali da sai ya ce awali ya fita na ya ce ban sai inda zai to bara shi kirawo shi ya kare waya a kan da kawai shi ne ɗan sanda zai ce ina tunanin saboda ya san cewa za mu

kura ne wani gida alaƙar da aure na kai mai canjin naira ba wani naira ce ni sai in canza dala ce cikin jikata na sai in canza Mahaɗa, zo mana. <laughs> ka yi hakuri da Allah. kuna magana. <laughs> Sosai. Zuwa zuwa ne. Ka san wani lokaci sai ga mutum yana magana. wani lokaci ba yi me za ka canja dala ce da ne canja dala kuɗi mm. na amerika na amerika eh, ne kuta ma buru ba <laughs> to mu ma nan tsofaffin yan canji ne a to an yi wanda kusa mu ma yaran ya sunan shi kace alhaji mutari alhaji mutari mm. yaran shi ne mu ai yaran shi ne gaskiya ba za a ba da ni ce na haka ofis bare hmm, to kuma kuma ofis ma ofis mu ari ja ka kan mu ba can ba bane ofis din mu shi ya ke mu je mu dawo ya kamata a ce kuna ofis tare da shi canji na da yawa ne ya kai nawa dubu na shagon ko eh, mu je kai mun yi mun yi kuɗi wallahi alhamdulillah dama da Allah mun haye wallahi dama ana bi na bashi ma alhaji mun ara baka mene bashi kuma wallahi ina ganin sun kai miliyan sun kai miliyan na biyu to dan uwar kana miliyan nawa ne kwata kwata to ai bai wuce kaɗan ɗiba kaɗan ka sani ɗiba kaɗan to ai ni ni waye dabara an so su ban hm, waye ya magana da shi a amma ai harko nuna kai kurma ne haki to ba da ba aka hada ba na alƙawarin zan baka dubu talatin dubu a ina eh mana kai dala yace ba to kudin kuma dala ashirin wa kudin naka ne a ina ka zuba rawo eh mana a'a to ga uban da zai an san maka na rinji da Allah dubu talatin zan baka ka san mana kirki wa na fi karshen kirki a wallahi wannan kirki mana man ba ba guda daya na fara ganin waya na kudin suke a ni ma ban gansu ba a ciki Na akwai tsinan ne ba da lashe ba sallallahu alaihi wa sallam to ba ko sisi nan makaranta ne nan makaranta ne akwai tsinan ne nan hmm, da ka buge shi ya mutu hmm, eh ah, na dai bashi can kwance ni hmm, yana kwance eh mu je da ci uwar shi wallahi